tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ɗaya daga cikin hadisansa wanda imamu tabarani irawaita an karɓo daga anas Allah ya da shi yana cewa idan bawa ya aure ya cika rabin addininsa ya ji tsoron Allah a sauran ragowar rabin da ya rage masa wannan na nuna mana martaba da darajar da ibada aure take da shi da har ta dalilinsa zai zama rabin addinin bawa ya cika wani abu da za mu iya misali da shi a fahimta mu ɗauka mutumin da aka tsara masa zai shekara ɗari a duniya kaga in a abin da zai na ibada a addini isa marabi rabi sai ya tafi kamar kimanin shekara hamsin ko? to sai ya aure yana da shekara ashirin da biyar a hamsin ɗin can da zai yi i cika sauran sana ashirin da biyar mutum yana da ashirin da biyar ya sami rabin abin da zai samu na rayuwarsa ta addini a shekara hamsin haka ba karama abu ba to wannan na nuna darajar wannan ibada saboda alkhairan da ke cikinta masu ɗimbin yawa duk sanda aka ce ka yi aure to matar da kake aure tana samun farin ciki da jin daɗi daga gare ka mahaifin da ya haife ta da mahaifin ta haife ta da dangin da suke kaunarta suke santa kana faranta musu rai da yar uwarsu ta samu abokin zama sannan bayan wannan kai ma ta bangaren iyayenka suna jin ɗansu ya bi turbar da manzansu ya rayu a suna da kwanciyar hankalin cewa ɗansu ya bai bi hanyar da take ta watsewa ba suna jin daɗi da farin ciki da wani alkhairar da suke bazama suke wato ainihin yaduwa ta dalilin aure suna da yawa banda kuma Allah ya maka tsawon kwana ka ta karu da abin ka ba ta ci din rana da kuma abin da ya shafi ya'ya da Allah ya baka abin za su da gare ka din rana banda kuma cewa yi bari da zaka samu hanyar umarni da kyakkyawan aiki da hana so da haka ce wanda ya aure ya cika rabin addininsa ragowar rabin ya ji tsoron allah abin da ya rage masa to abin da zai taimaka maka wajen cika rabin tunda da ka kana zaman falar ɗaya yanzu ka koma zaman mai abokin haɗi to wannan zama da za ka sai ka koma wa rayuwar addinin musulunci da ya tsara ga 'ya'yansa ka gaya manzo ya tsara zaman aure ko ya zo da yadda Allah ya ce a tafi da zaman aure shine zai baka damar ka iya cika ragowar rabu to a ƙarƙashin wannan malamai suke magana cewar to wannan ya kunshi kuma abin da ya shafi haƙoƙin zamantakewa auren ki akwai haƙoƙi na tilas dole da aka ɗora wa miji a zamansa da matarsa akwai haƙƙoƙi na tilas dole da aka ɗora wa mace game da mijinta akwai haƙƙoƙi na tilas dole da mata da miji suke tarayya a kai akwai haƙƙoƙi da ɗaya daga cikinsu yake kaɗai ta da shi ɓangaren haƙƙoƙin da aka ɗora wa namiji wanda lalle ne tsaye da su a game da matarsa a karon farko akwai sadaki ba za ta zama ta ba sai ya ba da sadaki ko ba shi da shi to ya ɗauka cewa zai biya ana iya labanta su abin shi ba shi Allah ya ce wa atun nisa a sadu na kai wa atun nisa a sadu'a ta yin nan kuma yake cewa la ne ka illa biyu wani wa sadaqi wa shahidati su da ka sadaki dole ne haƙƙi ne da kake da shi akan mijinta sannan sama mata matsuguni wajen da za ta zauna Allah ya ce askino hunna min haifin saka ku zaunar da matayenku a inda kuke zaune min waje wujudukum gwargwadon samu ba gwargwadon irin gidansu ba ko gidansu da gate ko kuma gidanku ba gate ko naka ba na gibe gate ba ne to a naka da kake da shi a shi za su ba ta ce sai ka kama haya a irin gidansu ba don kana santa wannan karyar da aka ɗauka yanzu take kawo lalacewa ba ka da ƙarfi saboda yarinya da kake so ko ta ce tana son ka da gida mai ƙarfi ta fito sai ka ce sai ka kama mata irin gidan da an gani za ka kawo zuban gidansu yadda ka shekara kuma ba ka da kuɗin sake biya an ɗauko salon ƙarya ke saboda haka ku zaunar da su inda kuke haƙƙi ne ka sama mata gurinsa in ka sama mata matsuguni gwargwadon ikonka to kuma haƙƙi ne ka tsayu da abincinta abin shanta suturarta Allah ya ce da yin fik rusa ati da sa'ati wa man alaihi rizquhu falyunfiq min yalwa ya ce daga yalwar da aka yi masu don haka abinci gidan mai hali ba iri ɗaya da na talaka mara hali wanda aka ta arzikinsa ba mai yawa bane ya ciyar gwargwadon samun kada ya ce sai ya ci da ita irin abincin ke ci a gidansu ai su gidansu da safe akwai aiki ne da ba da sauransu da rana farfesu ne da daddaren allah kai mu kuma sukan ɗan cona abu mai rako-rako ganyayyaki da wasu wannan tsarin shine abin da Allah ya hore wa banki amma ne abin da ya hore mu zaman ibada zaki to wannan tsari shi ne abin da ke a ciyar gwargwadon ikon ba za a ce to shi kenan za ka jara tambaya to yanzu mutum ya auro yarinya a gida wanda yake wato ainihin komai ya ji kuma yana da wata matar da gidansu su kuma idan ma na ƙasa ne abincin ma dai gashi nan haka aka abin nan ita samun mijin ma da ta yi an taimaka babanta da ragin nauyin da yake kansa ita ma kuma tana jin cewa yanzu ta dan jin dama dama to wannan ita ma adalci shine irka ba ta wannan irin abinci gidansu wannan irin abinci gidansu ba da dalilin da ba da wannan ake yi mace a gidan da take cin kwai da waye ba doya da waye duka in ka zo gidanka irin shi ne zaka dinga a babu dalilin da yake shaka limfik bo sa'atu domin kudura alaihi rizqu fa limfik da Allah baka shi za kwata kwata tsarin addinin musulunci bai yadda yayin su tafi akan karya ba yadda kake a san ka to sannan kuma bayan haka Allah yana faɗa cewar walwale da ta yarda ina aula da hunna haula ne kamilai ne da mana ara da an yi timmar raka alal mauludi lahu yasbu hunna wa kisu wanda ake haifawa wada miji kenan uba to haƙi ne akan sa abin da ya shafi wato abincin matansa da sutarsa shi ne yake da haƙƙin cewa shi yake da haƙƙin tufata haka ɗaya daga cikin sabon manzo ya tambayi manzo me ya haƙƙin macen ɗayan mu a kansa ya ce ka ci da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufatar saboda ka haƙƙi ne wannan aka ɗora watsi da wannan ike sa ake wayar gari maza su zama kamar su ne matan matan su zama su ne kamar maza galibin matsalolin da muke ciki yanzu tsakanin ma'aurata biris da haƙƙin ciyarwar mata da tufarta yakan sa ka yi doka in ka ta ce ta kwana ɗaya ce ko ta sati ɗaya ce tana da mata ke ta bin tsiri ke ya na ce a yi kaza ba ko sadaka ta tsara min doka ba mu da abinci ba mu da sutura kayan mu da sun yage kaza kaza kullum kai ta min doka ta kare sarkin doka ni na fi kowa biyayya kaza kaza sai ka da abin da ba ta iya gama da tana gama amma duk mutumin da ya tsayu da abincin matarsa da suturarta da matsugunanta tana jin ta samu rufin asiri daga zaman da shi yake take da shi hunna libasun lako wa antum libasun da dinnan ya bayyana a fili ta tabbatar da haka to zai wuya aje jakara ta tsallaka amma kayar da sun yi dauɗa ba oni ba ɗauka an kai gurin wanki ba abinci ta ci na samu ba ta samu na rana ba kuma kai ta da ta ganka ga alama ba mashau mashau kake ba kama ba za ku kwashe ka sun ce ko wannan magana kauna ma ya daina ko so yake yana kasa ta yi sai ka ga kawai tunda maka bai tsara in zama ya tsaho ta kasa rabuwa da kai saboda akwai 'ya'ya za ta haɗa kanta da 'ya'ya za ka zama ware a cikin gida 'ya'yan za su taso ba abin da suke tausayi sai babu su babansu ya jefa ta a wani hali abincin da za ta ci abin da za ta sha sutura da za ta sa ka za sun ga bige-bigen da take da barace-baracen yan uwanta da makota da da su ake tura su shiyo shi guri kaza to za su zama kwata-kwata ba sa ra'ayin wannan na daga cikin haƙoƙin da ake yi da su zama zai kyau yana daga cikin haƙoƙin da aka tilastawa miji a zamantakewarsa da matarsa jigo kula da addininta ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar haka Allah yake ya ku kuma da gaskiya da Allah kuke bin manzon Allah sau da kafa ku tsara kawunan ku da iyalanku daga shiga wata wuta wacce makamashinta mutanen da suka saba wa Allah da makama kan duwatsun da aka rika bautawa a matsayin ababen bauta su ubangiji yake sawa a wutar ruwa to a wannan aya shine sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali suke magana cewa abin da yake akwai abin da ake nufi da ka tsare iyalinka daga shiga wuta ka ladabtar da su akan yin abin da Allah yake so da barin abin da baya so shine samun kariyarsu daga shiga wuta kaga ma'ana za ka tsayo akan ta san haƙƙin Allah don ta bauta masa daidai ta san haƙƙinka don ta ba ta san haƙƙinta don ta fahimci cewar yanzu ba zalunta ta aka yi ba a taɓa haƙƙinta sai yanzu ne aka zalunce ta an taɓa haƙƙinta ba ta rika wato faɗa da kai akan abin tana ganin haƙƙinta ne ko ba haƙƙin nata ba irin yadda yake faruwa da masu mata da yawa in kana ɗakinta to ba za ka yi magana da waccan ko ba za ka je ɗakin wacce ta da ba bazan Allah da ya zauna da mace tara don rana sai ya bi su ɗaki ɗaki ya da su ya ga lafiyar da suke ciki inda shi ya zaunar da su zaman sa suke haƙƙi ne ya san halin da suke ciki to amma jahiltar wani da zai ta tafi shi ka magana ma ta ki kula Ka je gidansa ta ce ba ka yi da ita ka da ita yan bora a gidan ranar kwanan ta kana tafiya ɗakin arzikinsa zama su kuma su ɗauki abin baibai ɗauka ma har biyan buƙatar sha'awa a can kake yi ko menene can kake fara suna kallon ka tsirara suna kallon ka macuci ka cuce su a riga ɗaura aure a shira da sai ka zaɓa tsakaninka da surukanka ba shi ita kuma ta haɗa ka da su kuma ta abin ta faɗa ba haka abin yake ko ta muna na maka zafi. ba kuma wani abu ya ja ba jahiltar da me haƙƙinta me ba haƙƙinta to in ka ilmantar da mace ta san haƙƙin Allah za ta tsara naka haƙƙi ta san haƙƙinka ta san haƙƙinta ta san haƙƙin ƴaƴanta na iyayenta na abokan zamanta to za ku zauna a gidan kai ka ce wato kwata-kwata ba a yi wani abu na sabo so duk abin zai faru za ka tar galibi ya faru ne bisa kuskure ko za kuna yafar junan kuma in na gangancin ya zo za ga ya zama da saukin faruwa <coughs> ba kamar inda dama ba ma a jin cewar mai daidai mai ba daidai ɗin tuna daga cikin haƙƙi a ne da ya kamata a kula da shi in allah ya datar da kai ta riga ta yi karatu to ɗora da in tana da ƙwarin da ba za ka iya ba ta karatu ba samu wata makaranta mai kwari ta addini ka kai ta ta ci gaba samun ci gaba kana ƙara naka tana ƙara naka in ta sami ilimi to ka samu sauƙi a wajen tarbiyyar ɗanka ka tura su akan tarba mai kyau tsari da ya dace ya kamata to ban da wannan cikin haƙoƙin da wato ainihin mace take da shi a kan mijinta ya mata adalci a zamansa da ita tunda kana so ta kyautata maka to ka kyautata mata ba ka so ta murna maka to kar ka murna mata amma sai ka kishi haka ita tana ta kokarin kaf kaf da mijinta shi kuma kulle ne mata ba da na ai ba a ba a ba su ba a ba su ai ba a ba a kaza sai ga yana ta cutar da ita ta yi aura ma ji take kamar wuta take ta fita ba daɗi da iyaye ce ba ta son zaman aure ta zauna ita cikin halin da ke wannan nan sai zaji ya hau zuciya ta kumbura ta yi an rasa shi ya kashe shi ne sanadi da yawa wasa? to waɗannan ɓangaren hankokin da ake buƙatar namiji tsaye da su mutum ya samar da waɗannan to da iznin Allah gidansa zai ji daɗin zama kuma Allah zai shiga cikin al'amuransa tunda tsakura za mu ba mu baje komai ba ne ta ɓangaren abin da ya shafi haƙoƙin ita mace da take da su akan miji muka taɓa akwai kuma haƙoƙin da shi yake da shi akan yake da su akan ta masa biyayya abin da ba saɓan Allah ba bai halatta ta saba masa sai in ya sa ta abin da yake saba Allah sannan an hana ta ta masa biyayya ko ya sa ta abin da ya fi karfin ikonta ko da ba saban Allah ba to da ubangijin da ya ma ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to ya kai ba za ka sa ta abin da ya fi karfin ta sa ka sa ta abin da ya fi karfin ta ka zo ka tarabbata ba to ba ka da ikon kai ta fara ce ta Allah sau da ga da hadari ko muna cikin garin damuna buhun masarar nan an jima ki shigar da shi ka zo kasar da buhun kayan da ko murginar da shi ba ya na haɗar ɗauki wannan ba na gida ai kasan ƙarfi na da naka ba ɗaya na yi ƙoƙarin motsa shi ma na gana kasa motsa shi ce duk girman nan ce ai abin ba anan yake ko to Allah ya sa ta abin da ba za ta iya ba dan daukan buhun masara sako ba ko matsar da shi daga wani guri zuwa wani to haka in wani abu da ya fi karfin ikon ta ya zo ya hana ta yi to za ka mata uzu kamar rashin lafiya kamar mantuwa to za ka ce dan me har ka dauki mataki aka haƙƙi ne a kanta kada ta kuskura ta yi wani izini ya shiga gidanka ba wanda ka ya ya shiga ko ɗan uwanta ne ko ɗan uwanka wanda ka ya ya shiga ma gida ka aminta shi ne ya halatta wanda baka aminta ba kar ta bari rashin saninsu da wannan isa za ka kowa ya zo sai a ce shi kowa ya zo sai a ce shi tun kana iya kawo da kai ko kuma kana iya tunanin cewa ya eh, yanzu farko farkon zama muke da ita tafi kuma sa bai zo kana cewa za ka sa birki ko zai ce ka hana ta zumunci da ɗan uwan ko kai ba ka san jama'a ba shi kuma nan mai jama'a ne wanda za a aura ko to haka za ka sai ka tarda da akwai wanda yake ɗan dan uwan babanta ko ɗan ƴar uwar babanta wanda ba don Allah ya hukunta ka aure ta ba shi ma mai iya auren ta amma gidanka ya zama gidan zariyarsa ta kaiwa da kawo ko kaninka ba don kana auren ta ba shi ma mai iya auro ta ya ce wasan kanin sai zo yana a gidan da shi da ita tana sa yana ta to shi ɗan da ya ratsa sai samu baki da yawa waɗanda wasu aurensu ya lalace saboda kusantar 'yan uwansu ga matarsu a kwarai kuwa gudano a gudano a wani ya zatar da su da kanu daga wasan kanin mai dama maguzanci ne ba addini ba irin waɗannan abubuwan sanin haƙoƙin da yake naka a kanta zai samu ka kiyaye Allah ba kowa zai sallama ba ko da mun saba can da an san tare da shi ko a ce ko me za a yi a sanar in wanda za mu shigo ne mu shigo tare ne da shi in wanda ni na yadda wani in ya zo na yadda ya shigo dan da ya zo ya kawo kaza ko ya karɓi kaza ba matsala ka san nagartarsa da amincinsa kuma ka san tsoron allansa da kuma yanayin da gidan ku yake shi ya sa wannan shi Allah ya kubutar da safuwan bin Mu'attal da kuma irin mu'amalarsa da manzo na tsare haƙƙoƙi da aka zarge shi da zina da Aisha manzo da kansa ya ce ni a sani na da safuwan bin Mu'attal bai taɓa shiga gidana ba sai tare da yi. to na ya san matata da zai hulɗa da ita har su shirya da za su yi zina ko a irin wannan yana faruwa daga irin abin da kuke iya kullawa da shiryawa da ba su ce dai tun da nake da shi bai taɓa shiga mai gida ba sai tare da kaga da yana shiga ba kafin haka na jabiri zai kama da mutum ko mutum biri ya kama da mutum ai kasa-kasa. to wannan kenan kuma irin wannan zai kawo kore duk wani abu na zarge-zarge da zuciya za ta karaya sannan daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa ta zama mai yabawa kan abin da yake mata na tsaye da matsugunanta abincinta suturarta maganinta in ba lafiya shawarwari na rayuwa da abubuwan da suka yi kamata to da karancin wannan yana sa su zama mutum to wannan galibi zuci shi shine ke kai su wuta to kasar da matar ka ce to ki bai Allah ki zama mai godiyar Allah abinda Allah ya ke ka kawo har ka yabawa da abin da ya sa har ka karba abinda Allah ya har Allah zai mana wanda ya fi wanda muke to da yawa yanzu haka a nan kusa kusa kusa akwai bar Allah da suna nan a gidan baban, mijin ya ce shi abin da ya raba su da ita rayuwa da bai taɓa kawo abu an yaba da abin da kawo shi da aka ba zai iya birge ta a zaman aurensu kuma za su tafi a haka to kuwa ‘ya'yansa ma za su taso akan wannan tsarin da su haka magana da ake nan gidan baba to kaga wannan yana kashe aure ya zauna ta magana an aurar da dubu an aurar da ɗari an aurar za a aurar da miliyan a rana kuma miliyan su sai an tashe su daga wannan salon da suke kai bai kamata su su zama a kansa sannan za a daina ganin su ko za a samu sauƙin su ko da ba daina ba to saboda haka banda wannan sai magana abin da ya shafi kada ta kuskura ta wata ibadar azumin nafila ba ta tasar da fuskanta da salatul ibada ta nafila to ta gaya mu Allah kai mu gobe litinin na so zan aji Allah kai mu jibi da alhamis zan yi aji in yi aminta ya san da haka to mai ba ya taimaka mata da abin buɗe ba mata wata ce tana azumi ba ta gaya masa ba shi kuma ya dawo da rana a matsayi ina buƙatar ta dambiyan buƙatar sha'awa wancan bismillah fa ce a yana azumi azumi to na fada ne azumin ta sai a ajiye shi ya abin da ta yi Allah ya bada lada na niyya da iya biyan bukatar shi a wasu to da in ba ya so in kuma ya so zai iya kyalata amma zai tafi da kai abin a to wani ne ba a so ba a sa so da in ta san wannan za ta kiyaye ya daga cikin haƙƙin da miji da shi akan mata irin wannan kula da hakki ne akan ta kula da abubuwan mallakas isa ba zo yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiyayewa ce mai kula ce a cikin gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta akan abin da aka sata ta kula da haka ba daidai bane ta bari abubuwan amfanin su sarka salwanta suna lalacewa ana ɓannata masa dan baya nan ya fita gurin aiki to na lalata aure ina hana jin daɗin zamanta to in mace ta san irin waɗannan abubuwan za ga tana ƙoƙarin faƙawa da kiyaye wajen ta baya nan kayan amfanin suna kafkafkaf da su ba ya zo ya nemi abu kaza babu ya nemi abu kaza wallahi nema ko sai gani na yaro kaza ya masa kaza amma tana kafkaf da cokalin ma kuma ta bar maka abin sana'a da shi da ke sa abin za ku ci ta ci an lalata wani sai ka na cewa to ke komai ba komai ba na ba komai bane in ba na ke bane sai sarka jin cewa eh tana da kayan ta yana da kayan nasu in bai tsaya a kai ba to zai iya sarwa ta nata ita tana gadin nata ta sai gida ya zama a tarwatsi wani na daga cikin abubuwan da ya kamata a dora wasu a kai ta san su ilimin can da aka ce a dora ta nasarar addini haƙoƙin allah ta haƙoƙin miji na iyaye shi zai sa ta kiyaye da waɗannan ta sami kiɗin zama da zama da wasu ma ko da ba kai to shi ma a tsakuran da muka yi ma iya cewa mu tsakura ba akwai haƙoƙin da ake tarayya dole sai kayi sai tayi haƙuri da juna za ka iya saba mata za ta iya saba an ka ce kana zaune da mace da haƙƙinka sai ka samu duka ka da taɓa ko ɗaya to ba inda zaman zai ce in ta ce ta komai na haƙƙinta sai an mata shi cip cip to ba ta dace da mace no da ba da mala'ika take zaune da mutum take zaune kai ma ba da mala'ika kake zaune ba da mutum kake zaune to sai kana da wani abin za ka rasa shi in ka samu mafi yawa to mu je dai Allah kai mu lafiya ta samu wani abin ba ta samu wani ba ta yi haƙuri ka Allah dai ta mu zuwa musu kafin a tafi to wannan shine zai sa kana haƙuri taimaka wani abin kaɗan kana haƙuri taimaka wani abin ka har sai ku kai ka gaci amma in ka zaba ka da hakuri akan abinka ko haƙƙinka to za ta ce nuna maka ta mafi da gayya kuma zaman da za a yi ba na yanzu ba a tashi a ce ba da gayya a zaman tare to kuwa zai ci wahala in ma zaman ya sai an yi hakuri shi sa Allah yake cewa wasu ta'inu da sabri ku nemi taimakon cin nasara al'amuran rayuwarku da haƙuri da sallah kawai ki ta gaya mana inna Allah ma'asar inna Allah ma'asar kaga Allah ya zama tare da kai ai ba ce kaga in baka da hakuri kenan baka cikin da yake tare da kai da taimaka masa da karfafarsa al'amura da shigo a cikin al'amarsa sai ta hakuri sai ka haka yake faruwa da manzo da matarsa to mutumin da kyauta ake fito masa ake kawo masa daga waje ba ni na bayar ba an zo an yi mitin ka je ka wasu abin magana mu ma muna san dan dan me suke kawo a ranar kwanan aisha ba sa kawo ranar kwanan aka yi magana ya shiru bai ce ko aka zo aka sake mutum ya da aka gano bai ce aka ce shiru ya ce a sake koma ba har sai ya magana to an masa haka sai kai ka ce ba za ma ba ko bai hakuri da su zaman zai yi kuma da kansa yake ba ya ce aisha ana gane fa in ba ta daɗi da ce to ya kake gane ce to in muna ta daɗi da ke ranar ko rantsuwa za a sai a ce na rantsu da ubangidan annabi muhammad in kuma ta haɗo mu da ke ko ka da rantsa da ke rantsu da ubangidan annabi ibrahim ranar ba za a faɗa muhammad ta ce a shirya ka gane ta gane ki ta amma dai ai daga haka ba na ƙara wani abu ko in yanzu ya sa ce ta haɗa ƙarami da babba ta tafi gidansu su kuma suna zuwa su ci shi abinda za ka saka mana da shi kenan dauki yar mu baka kuma ka zo ka rika wani to tana da gata ko sai ka abu ya lalace to amma da ta yi haƙuri da gidansu ma ba san abin da yake faruwa da ka yi haƙuri da gidan kuma ba san abin da yake faruwa kun yi abin ku a tsakanin ku kun shirya to wannan dole sai an sa hakuri a cikin zamantakewar ta kai ka yi hakuri da ta yi hakuri to haka kuma ta bangaren abin da ya shafi haƙƙi na gaba da ake tarayya a kai akwai biyan buƙatar sha'awa tunda ka san za ka buƙace ta ta saurare ka to kai ma ga alamun tana da buƙatar ka ka saurare ta kada kowa a tsarin ku ka ɗauka kai ne kana da buƙata kai ne amma ita ba komai ba ce kuma mace ba ta samun biyan bukatar ta ga mijinta wannan ne yake sa ta hangen wani tunanin ko lalata auren za ta tafi gurin wanda za ta samu biyan bukata a kankan to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye da shi shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj a ba'a din nan malamai suka ce tsayawa da abin da bukatunta suke da alaka da shi na ci na sha sutura da kuma biya mata bukatar shi ba za ta samu wannan ba mace duk yadda kuke da ita komai daɗin zaman gidanka za a ci mai kyau za a sha mai kyau za a kwanta a guri mai kyau in ba ta samun biyan bukatar za ta fita baka in kuma ba mai tsoron Allah wacce to za ta ji ta biya bukata a waje ta zama kawai suna kula aure ba ka karo kake zaune wannan shi ne abu sannan akwai haƙƙin kyautata zamantakewar juna shi ma ko wannan ana tarayya sai ka kyautata sai ta kyautata shi sa manzo wajen irin wannan iya zama da su yakan shiga wanka tare da iyalinsa gidan ku kai kaɗai ne kada ita kai ma ku yi kana ta kwaɓa hannun ta garin ɗago ruwa tana ta kwaɓa hannun ta da annabi da aisha da wasu cikin matan suke wani yana sa sakin jiki da juna ina sa danƙon ƙauna suna ba da lafiya da alhamdulillah eh ina nan to saboda haka muna maganar haƙƙin na kyautata zama kyautata zama to a wajen kyautata zaman nan manzo ya kanyi wanka da matansa in gidanku ba gidan haya bane gidan taro za ka iya ma gidan taro ne ka wani irin rayuwar karo ya ma take da matansa ko? jahilci a bai wai hakan da kai shi ne kana ma'amala da ita irin wanda kama karuwa da mashi ko to da an jahilci ma addinin kwata-kwata to da a zo duk gaba daya a wato aibata ku cikin al'umma ku zama kamar wasu na daban ana daukan zunubi a kanku sai ka haƙura da wannan zunubi amma an gurin da kake kai kai kaɗai ne za ku iya kayan kula da wanka ko kada da iyalanka a kun shiga tare kun fito tare sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sun yi yan gudu da aisha tana amarya ta tsere masa saboda baji da dan yaran ta ta aka kwana biyu hutun zaman gidan miji ta bulbul ta yi jiki ce to za mu gudu ta ce a haka ya ce kwarar ku ai sai mun kan ma ba haka ba kike amin yi ta ce ta mamanta ta an yi gudu ta wuce ita no mata da wani daga fara hakan ka ce mai wannan ya wuce ta ce to ɗaya da ɗaya na raba wuce kaga wannan zai sa sakin jiki domin ma yanzu ka ba gurin da za ku yi gudu kuma ba ku cika fita irin bypass farkon asaba ko kuma karshen dare ba za ku iya gudu kafa da kuna ce ga yan boko haram ce suna tsayi ko sai ku yi na gida sai ku yi na na gida ka samu wani zanin ta kwakwara sai ta rike karshen ta ka rike karshen ta rike karshen zanin ta can kai kuma ka rike ta nan in ta kai ka wannan katan ka kai ta wannan katan ka kaci ne in ta kai ka can ci ne iya iya ja in ta dage ta dage su daya kana cewa uku ta ja ka ja za ka ga yadda za ka ku saki jiki da juna a tarka jin daɗi zama da mijinta ko kuma za a yi wani abu kaza sau kaza zan abin da ɗaga wannan abin sau kaza ke ma ki ɗaga sau haka misali duk dai wani salo da kasan za ka yi an gane ko da sauransu to banda wannan kuma har wa daga cikin hakokin da ake tarayya da juna akwai kishin juna sai ka yi kishin matarka ta yi kishin da da kishi tsakanin matayenmu bisa yadda koyarwa addini ta nuna da wasu mazajen ba su yi wasan kwaikwayo ta san ba matarsa ba ce shi ma san ba matarsa ba ce amma an nuno su gashi sun shiga aiki a matsayin matarsa da mata da miji an nuno su shiga ta suna zanta irin zantar miji da mata kuma ta san ba auren ta ba muharramarsa ba ce to da mace tana da kishi sanin addini ba ta bar mijinta ba ta za ta akan wani sai dan auren ya rabu ta zama tana kishinsa akan yayi wani abu na saban Allah ta tubure ta bace sau ka zauna da miji baya sallah to me riba kaza kaza kaga tana kishinsa akan ya ba Allah tana kishinsa akan kai ya saba wa Allah haƙƙi ne wannan akan to haka kuma shi ma haƙƙi ne akan su ya kishin matarsa ba tana matarsa tana tare da wani a matsayin wani classmate ɗinta Assalamu alaikum. Masha baka na gajiya. Alhamdulillah lafiya da mun Lallai ka yi hutu ranar Juma'a. Eh kana iya ba matsala. Ko ni ko abinda za ni sai in baka tunda a ba matsala ya fara aiki yanzu akwai wani aiki da yake yi na gini. Eh. zai ma zo nan unguwar yau eh, ba matsala zan zan magana da shi a waya zamu zamu zamu ga yadda za a yi insha Allah eh, insha Allah madalla to saboda haka ina daga cikin haƙƙi da miji da mata suke tarayya a kai kishin juna su. in ka ga tana wato ta kula wannan ta zanta da wannan ta tsaya da wannan sa mata birki ke ba wa Allah ni fa bane da wannan ba wana makwacin ku ne wana abokin zaman ki ne a ajiya to to shikenan ki je ki zauna da abokin zaman ki a ajiya saboda haka wannan ba daidai ba mace wa yayi ta ayi mace ce dama tun da ce ita ta jama'a ce Don gane ko mace irin wannan aibi ne gare illa ce a ce ta kowa ce ai tana da faran faran dama ba da ke ba ka zama kana kishin mata to sannan ko bayan haka a cikin haƙoƙi da ake tarayya tsakanin miji da mata akwai maganar tarbiyyar ɗaya. ba ita kaɗai aka ɗora abin da ba kai kaɗai aka ɗora abin da ibada ce ta tarayya da kai akwai ka, akwai ka kasanka in kai sake da naka to ta ba zai samu in ta sake da nata naka ba zai samu su da ba kullum kake yi ne da su ba idan take yi ne da su in ba ta tsayu ba akan nata ba za ta samu ba su samu in za ta rufe ka akan wani abu da suka yi ba daidai ba ta ki gaya maka kai baka sani ba har sai abin ya tsananta ta kasa shawo kai kuma a gaya maka daidai lokacin da kai ba za ka iya maganta ba to za ku yi fargajiya ce da kai da ita in ba za ka sai wani abin da ba ta yi shi ta salon wanda yake ke bukatar jajircewa da sa kaushi ba saboda laushinta da kuma yanayinsu na mata to yaron za su taso ko a yanayin na sangarta da rashin kwaba to shi sa sai allah ya wani irin tsari ruwan sanyi shi kadai illa na zafi shi kadai illa sai yi bangaren ka namiji da kake da alamar abu da abu da kaushi da karfi da jajircewa da abin nan sai ya haɗa ka da ita kuma ta ɓangaren ta abu abin shi a hankali sannu sannu da laluma da wasu sai lokaci a samu sauki da sassauci ta ɓangaren sau lokaci a samu kaushi ta ɓangaren ka sai a samu ruwan sanyi da zafi sai a samu na'imin da zafi a hankali ko ko saɓanin zama na zafi zalla ya ta ƙuna ɓangaren namiji aka ce yaro namiji ne koyar da shi to fa komai nasa ba na magana wai a hankali a hankali koyar aka ce mace ce kuma aka zo aka ce abu na na hanzari ce kai shi gaskiya ba shi a ciki amma ya iya wannan yana ɗan taɓa da wannan yana dan taɓa an taɓe masa wannan an taɓe masa sai zama kamar zuma ta ci wannan fure ta ci wannan fure ta ci wannan fure sai ta samar da zuma da za to haka waɗannan abubuwan wannan da ake tarayya lalle miji da mata ko ne tsayo a kansa to shi ma dai tsakuran maka haƙƙin da kuma ɗayansu yake keɓanta da shi shine aka ci yau ba ran ɗaya mace ta mutu ta bar wato mijinta ina da gado ta kaga ba magana ce ita ina na ta gado ai ita ita ta riga mutu to haƙƙi ne da yake ɓanta da sa in shi ne ya mutu ya batta haƙƙin da take da shi wato za ta ci gadonsa shi kuma

shi ma zai yi azumin nafila zai sanar da ita ko da misali zai yi ke lokacin da ita ma tana bukatar sa e zai kyau in za ta yi azumi in zai azumi kan nafila ta sani musamman ya zamanto mu'amalarsa da ita yakan ɗan yi a gida ko yakan dawo a lokacin za ta iya sa an fahimta ko eh, amma ya zama to irin wanda in ya fice tun asuba din nan bai dawowa sai a yi shaɗi ɗabi'ar sana'arsa da aikinsa kaga wannan yana iya da abin da su na kafin asuba ya riga ɗau azuminsa in ya fice sanda zai dama ya riga ya ko kuma sha ruwan ne zai kashi gida to wannan ba zai zama matsala don ya tafi da azuminsa bai gaya bata. amma in ya zamanto cewa kan yi ni, ko ya san za ta iya bukatarsa to zai kyauta san ina azumi za ta iya ta haƙura da cewa eh ta san mijinta azumi amma ita ba ta da hurumin ta ce sai ya tsayar da azumin sa kamar da zai iya sa ta tsayar dan ya fi ta ƙarfin haƙƙi amma kuma wannan bayyana ita kuma a wannan ba komai ba ce ba isa ko na farin lamma malamai suke magana in za ta yi kuma har yau na ramuwa ana binta azumi na rama kaga na farin lamma tun za ta rama tunda an ba ta dama da yalwa cewa tsawon shekara tana da mata to ta sanar da shi in za ta ya san cewa iya ayon da za ta yi ramar abu na ka kara su to ga nan ina fito mm. in suka raka ka zuwa kofar gida ku sallama ba da amma su shiga har cikin gidanka ga iyalinka ga ka wannan maguzanci ne Don kuma ga ka gata irin na yadda muka ce sahabin manzo bai shiga gidan sai eh, manzo bai shiga sai da sahabinsa ko to in wani abu ne da yake da shi da kasancewar abin da yake da shi da zai faɗa kuma masu da muhimmanci ba kaɗan ba ce yanzu misali za ka da wani ya auri mace kuma abokin malamin ta kuma tana kaddara malamin sai tafi da malamin na abin tsamin da aboki to kai kai fa za ka yi haƙƙin da yan da ya kamata a yi je da ka suka shiga su tobe wa Allah to fa zaman da kike ba irin zaman ke kadai bace da akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan ilmantarwa ce guziri ne na abin za a tunkara kamar da yanzu muke ga an guziri ko mm. wannan ba laifi amma dai irin wannan da yake a cewa an tafi siyan baki to wannan siyan baki gaskiya ba gwazanci wannan ya zolaye ta da kalmar da bai kamata ba wannan ya zolaye ta da kalmar da kuma wannan akwai bakin ciki ma wani za su ga abokan bane kuma har gefen gado za su ga an zazzauna shi ne nake gaya maka kaga kishin dai babu shi eh. da muke magana yanzu akai a ba gaskiya ba <laughs> wanda kawai ka ce kwarin kusurin kamfani a aka mutum ya binki ka ce a hasanta ka kyauta madalla yana daga cikin me yasa manzo yake cewa wanda ya muku abin kirki ku yi masa addu'a ce lafi khaira in ba ku da abin da za ku masa na tukuici to aka kaga bai ce sai in babba bane cewa kuma wanda ya muku abin kirki da yaro zai abin kirki to ya kamata kai ba shine yana daga cikin albishir da ake wa bawa na abin da itin da zanen duniya a yaba masa kan abin kirki eh, ana yabawa shi ma dalla da abin da haka ake sa dan kirki kaza kaza kaza to zai ba shi karfin gwiwa ci gaba da haka ita ma bacin kuma ɗabi'a su ma mata sun fi san me yaba musu dan duk sanda aka ce matar ka za zo ana magana ce ɗaya tankan da hudu an gaishe ki kore gidan wani kaza kaza kaza kana ta mutu wannan kaza to babu abin da suke so kamar amma ta yi ta yi abin ke ce kai laye ba a birge ka eh, shi ne da shi ne na ba ne da tsarin wani da ne. ɓangaren ah, mazaje da kuma ɓangaren wani su mazaje da su masu kakkasa ko halaye ne kasa uku ne akwai wani zamanin da akwai iyayen da suke ɗaure ƴaƴansu mata sai karatu ko na addini dai ko dai na boko amma da ne da sun yi shi ɗanyen auren su to su samu damar da za su fito su tafi neman ainihin aiki ko neman eh, dai kuɗi a misali ko kasuwanci to su ma mazajen wanda su aura ɗin a kuma su zai ganin cewa burgewa ne ni na hutu huta ya yi sun ka hutu wani aji tun aikin ta ne daga ɗin ƙara wani wani aikin haka su kuma wani zai kuma su ba san wannan ɗin kuma su ba su san suna son mata su su su tafi gwamnan su ta waje sun su sauka mata sa gida to malam shi wannan wannan bangaren guda biyu kuma halin ko shi wannan wanda sai ta tsafta ran wannan nauyin da Allah dora masa da yake shi yana nan yana yi ya na a kasa. bai fasa ba yana da kuma abin da zai yi ba wai kasawa yi ba to amma ne ne kamar zamu da kuma rigya shi ta yanzu ina ganin abin da ake yi Eh, yana daga cikin abin da yake kashe aure ma a halin da muke ciki yanzu zamantowar ya ta tafi aiki kai ma shi abin da musulunci zo da shi fita neman aiki da ɗawainiyar gida namiji aka ɗora ce a rijalu qawwamuna na, an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima kai za ka nemo abin da za a ci fafutukan nema kai aka dora ita kuma an dora mata ai sai ce wal mar'atu ra'iyatu fi rizqi ba ta gidan ya za ya tare aya to galibin asalin abin da ya fito da mata daga gidajen su kamar da tarihi ya nuna halin da turawa suka samu kansu a ciki na su a tsarin su. waɗannan haƙoƙin da muka faɗa a musulunci da aka ɗora a namiji tsaiwa da su ba a kansa suke ba su da za ta iya zuwa ta nemo shi ma a ci da shi zai iya nemowa ita ma a ci da ita ko abin suka ɗauka sai an yi balansi yi min muke a nan sai muka ɗauki wannan ta'adar tasu sai muka zama haka tana faru kuma wannan sai ya jaza mana tarbiyyar yayan sai muka rasa ta so da wacce za su zama ta ba su kulawar a gida ba ta nan kai ma da za ka sa ido akan al'amarin su ba ka nan sai su ta wutan gari a tsakanin wancan gidan zuwa wancan gidan zuwa haka ba su da wanda zai masa saiti sun zama kamar dabbobi sai zama to daga nan kuma sai ake tunanin to sai an samo nani da za ta rika nana shi a jiki ko da ba ta dace ba to duk daga matsala kaza sai a fada ka daga matsala kaza sai a fada kaza to da tsarin addinin musulunci ba magana cewar mace ta tafi ta yi wannan ba hana ta ta yi wani abu na abin sayarwa a gidanta da za a iya zuwa a bukata ko wani abu za ta yi a ɗauka a kai waje a siyar a kawo mata kudinta amma sai ta tafi ta je ta aiwatar to gaskiya na da haɗari to mai da za ta sa uniform a cikinta ko kayan asibiti ko malamin makaranta ce secondary ko institution ko tana karanta primary school ko mace da take sa uniform ta fita wajen nema wajen aikinta kuma ta kan kiyaye duk wani ka'idodi na musulunci ta tsara mata halin kana zaune da ita a wuri ya to shi ma nan za mu samu lokaci na musamman mai magana a kan su dake mm-hmm. daki wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba mm-hmm. da ya halatta wanne ne tsare-tsaren da musulunci ya shimfiɗa illa a magabatan ba akwai malamai mata malama mai bukari na da malama mace ba kuma shi kadai ba sahabai ba aisha ba kar mai yake da lafiya malama sun yi karatu a gurin mm. amma da ya suka da ya ta ba su karatu ko wani shi zai haska mana irin sa muke yi yanzu koko da bambanci mm. amma akwai halaccin yin Alamar, alamar, wannan mata gafa. Vedate.